Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci, sannan ku da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni. Ni dai na Ali Raps unguwa uku a labaran namu na yau kuwa. An bayyana cewa ƙungiyoyin gasar Premier League da dama sun nuna sha'awarsu ga ɗan wasan tsakiya na ƙasar Brazil, wato Malon Gomez, ɗan wasan da aka haifa a shekarar 2003. an bayyana cewa ana kallon zai iya barin ƙungiyarsa ta Bosco da Gama a cikin watan Janairun nan idan aka yi masa ta yi mai kyau. A nan kuma a wani furci da ya wakilin ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Napoli, wato Kabista Kristikeliya, ya ce ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City na ɗaya daga cikin jerin ƙungiyoyin da ɗan wasan ka iya sanya wa hannu. Ma'ana ɗan wasan zai iya koma ƙungiyar a nan gaba. ya ƙara da cewa sauran ƙungiyoyi sun hada da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid, Barcelona da kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich. Kamar yadda jaridar Sport Witness ta bayyana. A nan ma dai shugaban ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG Nasir Alkalaifi ya bayyana cewa yana son ɗan wasan gaba Kylian Mbappe ya ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG. Ya kuma ƙara da cewa Mbappe shine mafi kyawun ɗan wasa a duniya a halin yanzu. kuma kulan mafi kyau a gare shi shine kungiyar kwallon kafa ta PSG shugaba Alkalefi ya karkare da cewa Mbappe shine mabudin aikin kungiyar kwallon kafa ta PSG wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Sabiya ta ci gaba da matsalamba akan dan wasa Hannibal domin dan wasan ya amince ya kuma mutunta yarjejeniya ta baki da ita kungiyar saboda tana son shi a matsayin aro da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kamar yadda kungiyar kwallon kafa ta Everton ita ma take buri an bayyana cewa za a kuma sanya batun zaɓin siyan ɗan wasan a kan dindindin a wani bangare na yiwuwar yarjejeniyar ɗaukar sa aro a wani farci da ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid wato Ada Gula ya bayyana cewa na sha fama da rauni na tsawon watanni biyar zuwa shida amma yanzu na warke daga raunin da na samu kuma nan da nan koci na ya sanya ni a cikin togar kungiyar ta Real Madrid kuma ya bani damar taka leda yakan nuna min kuma yakan gaya min amincewarsa a kaina in ji gula ya ƙara da cewa da fatan idan na ci gaba a haka komai zai yi kyau in ji kalo Ansaloti. a nan kuma kungiyar ƙwallon gaba ta West Ham United na shirin zuwarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon gaba ta Chelsea wato Armando Broja kamar yadda jaridar TikTok ta bayyana an bayyana cewa kocin kungiyar ta West Ham United wato David Moyes na son ɗaukar ƙarin ɗan wasan gaba kuma ɗan wasa Broja ya fito a matsayin zaɓinsa inda ake ganin kocin yana son damar samun ɗaukar ɗan wasan a wannan watan Janairun. Rahotanni da dama sun bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal na shirin yin hamayya da ƙungiyar kwallon ƙafa ta Aston Villa. da kuma wasu kungiyoyi na gasar Saudi Pro League na kasar Saudi Arabia akan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta AS Roma wato Leonardo pinizola in ji jaridar La Roma 24 an bayyana cewa kotun Arsenal Mikel Arteta yana neman kawo sabon dan wasan baya na gefen hagu a wannan watan kuma Pinizzola shine babban zabin sa an bayyana cewa dan wasan Pinizzola ya fara rasa gurbinsa a ƙarƙashin Jose Mourinho a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AS Roma inda kocin ya fi amfani da ɗan wasa Nikolo Zalewski. Wani labari ya bayyana cewa ɗan wasa Jordan Henderson ya nuna wa ɗan wasa Mohammed Salah haɗarin da ke tattare da komawa gasar Saudi Pro ta kasar Saudi Arabia. Kuma an bayyana cewa hakan na iya sa ɗan wasan gaban na ƙasar Masar ya ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a lokacin bazara mai zuwa. In ji masanin ƙungiyar kwallon ƙafa ta Liverpool kuma wakilinta Neil Jones. an bayyana cewa Neil Jones ya shaida wa jaridar Count Upside cewa mai yiwuwa an fara cire Mohammed Salah sha'awar koma sau da Prolin kuma saboda abubuwan da suka faru a baya-bayan nan yan wasa da dama ciki har da tsohon kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool wato Jordan Henderson sun kasance a buɗe domin barin gasar da Prolin ta kasar Saudi Arabian. A nan kuma an bayyana cewa ɗan wasan gaba Anthony Marshall ya ki amincewa da neman da ƙungiyoyin Panabat, Marcel da kuma ƙungiyar Sodoprolin ke yi masa. An bayyana ɗan wasan gaban na ƙasar Faransa mai shekaru 28 a duniya. Yana shirin ci gaba da zama a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United har sa na fan dubu ɗari biyu da hamsin ya ƙare a lokacin bazara mai zuwa in ji jaridar The Athletic FC. A nan kuma ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool na shirin canza wa ɗan wasan ta Trent Alexander Arnold Gurbi. kuma tuni rahotanni suka bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta bi son kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da Manchester United wajen zawarcin dan wasan baya na gefen dama na kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen wato Jamie Brentford a cewar Team Talk kungiyar kwallon kafa ta Arsenal a shirye take su biya farashin euro miliyan 40 akan dan wasan Brentford kamar yadda a kunshe a cikin yarjejeniyar kwantiragin sa yake amma wannan adadin zai fara aiki ne kawai a ƙarshen kakar wasa ta bana. A nan kuma an bayyana ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a matsayin ƙungiyar mafarki ga ɗan wasa Jawo Falhinha. Amma ɗan wasan ya san da cewa koma wasu ƙungiyar ta gasar La Liga yana da matuƙar wahala sosai. Saboda irin matsalolin kuɗi da ƙungiyar ke fuskanta kawo yanzu, in ji jaridar Diaro Sport. Wani rahoto ya bayyana cewa tuni ƙungiyar kwallon kafa ta arsenal ta kai ta yin fan miliyan ashirin da biyu a kan neman ɗaukar ɗan wasan gaba na ƙungiyar kwallon kafa ta getafe wato boja manyoral kamar yadda jaridar sunsport ta bayyana a nan ma dai ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid na shirin fafatawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta arsenal da kuma chelsea wajen neman siyan ɗan wasan baya na ƙungiyar kwallon kafa ta sporting wato Usmanu diomandi a wannan watan janairun idan da yiwuwar hakan inji jaridar Peters. Lallai fa nesa ta zo kusa, domin kuwa kamfanin Conceptec Data and Airtime ya kawo muku hanya mafi sauƙi da za ku iya biya wayoyin hannunku tare da kwamfutocinku bukatunsu na samar musu da ingantacciyar data. ko katin kira mai rahusa kuma cikin sauƙi, Da fari za ku fara sauƙi application ɗin CT data a wayoyinku daga Play Store sannan sai ku yi wa kanku rajista da application ɗin. A cikin application ɗin CT data za ku iya siyan data ko kuma katin kira tare da biyan kuɗin wutar lantarki da kuma biyan kuɗin katikanku na DSTV, StarTime har ma da Go TV. Haka zalika za ku iya samun datar kamfanin MTN 1 gig a kan Naira 220 ko kuma ta kamfanin Airtel da kuma Glo har ma da Nine Mobile a CT data application. za ku iya bin kamfanin Concept Tech Data and Airtime a www.ctdata.com.ng. Bugu da ƙari za ku iya bin CT Data a shafinsu na Facebook mai suna CT Data Real Concept ko kuma ku kira su a lambobin waya kamar haka sifili bakwai sifili hudu biyar bi sifili sifili hudu tara ko kuma sifili tara ɗaya uku bakwai biyu hudu bi tara bi tara ko kuma a sifili takwas sifili takwas sifili hudu shida biyar ɗaya hudu tara sayan nagari mai da kuɗi gida.